الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجون إن عذاب ربك لواقع ما له دافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى من mai kowa shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis wanda yau 27 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin wato mun kammala sura ta hamsin da ɗaya ita ce suratul dariyat yau kuma gashi mun shiga sura ta hamsin da biyu ita ce suratul tsor suratul tsor ta fuskan jerin saukan surorin alkur'ani ita ce sura ta saba'in da biyar ta fuskar sauka wanda suratun nuh ta gabace ta daga suratun nuh sai ita to daga ita kuma sai sura ta saba'in da shida qad aflaha al wannan ta fuskan jirgin saukar wahayi to ta fuskan kuma yadda turorin alkur'ani suke rubuce a yau ita ce sura ta hamsin da biyu sura ce makiya duk malaman tafsiri sun haɗu a kan haka malaman abdul'ayi sun yi saɓani ta fuskan adabin ayoyinta a wajen mutanen sham da mutanen kufa tana da ayoyi arba'in da tara. a wajen mutanen basra tana da ayoyi arba'in da takwas. amma a wajen mutanen makka da na madina tana da ayoyi arba'in da bakwai. kamar yadda na sha faɗa mana in mun samu sabanin lissafin ayoyin Alƙur'ani, ba wani abu na aya aka ƙara ko aka rage ba ya danganta wurin tsayawa ko kuma rashin tsayawa a wajen wasu malaman sahabbai kamar yadda kuka sani lokacin da aka tura masahif zuwa manyan birane irin su basra irin su bahrain irin su Misr, irin su makka da sauransu an tura sahabbai da suka koyar da wannan masahif da aka tura to kun san wa'ancan masahif babu ɗigon aya babu wani wakafi ba ɗigo na ba'un ko ta'un ko ya'un ko bambanta silun da shinun ko kafin da fa'un ra'un da zayun duk wannan babu to kowane sahabi sai ya koyar gurgudan yadda ya ji a wajen manzo alaihi salatu wasalam wanda shi abin da ya fi dacewa yana ji manzo Allah yana tsayawa waje kaza to shi a wajen sa'aya ce wanda kuma bai ji manzo alaihi salam ya tsaya a nan ba lokacin koyar da shi shi kun ba aya bace a wajensa to wannan shi ne yasa aka samu bambanci na ayoyi kaza zuwa ayoyi kaza Allah subhanahu wata'ala kaman Yadda muka sha faɗa yana rantsewa da abin da ya ga dama a cikin halittunsa kuma duk abin da Allah ya rantse da shi saboda wani matsayi nasu da wani darasi da Allah yake so a koya ko a yi la'akari da shi a cikin sha'anin wannan abin wanda shi bawa baya halatta ya rantsuwa da wani abu sai Allah subhanahu wata'ala man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk ya rantsa da wani Allah yayi ma Allah tarayya wanda duk zai yi rantsuwa sai da ya rantsa da Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya shiru to Allah sai ke ta tur ina rantsuwa da dutsen tur wa kitabin mastur da kuma wani rubutaccen littafi fi raqqin manshur wanda yake cikin wata takarda ta ta fata budaddiya ma'ana a bayyana take a buɗe. wal baitul ma'mur da kuma ɗaki abin rayawa was marfu da kuma rufi abin daukakawa wal masdur da kuma kogi wanda yake cike magil inna azaba rabbika lawaqi to wannan shine da wajin rantsuwa duk wannan abubuwan da Allah ya rantsi da su to amsar shine lallai azabar ubangijin ka mai aukuwa ce ma na min dafe babu wani wanda ya isa ya kuɗi wannan azaba idan lokacin ta ya zo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga dukkan azabobinsa to na san ba sai na faɗa muku wannan jerin ayoyi in muka je zamu tafsirin su biyu ma ko uku sun ishe mu har mu tashi to amma kashi yau ne muke yin hasama ba mu da zaɓi kasancewa muna da jawabai masu yawa da akwai buƙatar mu gabatar da su muke ga cewa in sha Allah ta'ala za mu taƙaita mu kyale wa'annan gundarorin ayoyi ana jin mu bashin su tun da ba mu da matsala muna tafsirin mu na sati sati inda da rai da lafiya saboda haka za mu tsallaka ga jawabai muhimmai wanda muke ga za ku cinye lokacin wani Allah ma lokacin ba zai ishe su ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar kafin mu shiga wannan jawabai ina sake ba da haƙuri ga wanda suke rubuto tambayoyi tambayoyin nan suna nan maƙil kun gansu nan in aka ce za a lissafa takardun za su iya kusan hamsin banda wasu ma wanda ina jin ban ɗauko su ba wani kuma takardar sai ga wata suke da bai wani za ka ga tambaya hudu biyar shida a takarda ɗaya to wannan lokacin ba zai ba mu dama ba shi yasa muke baiwa masu wannan tambayoyi hakuri. idan na yi jawaban da zan yi na kammala mai martaba sarki na su jawaban da girma gwamna idan Allah ya kawo shi shi ma ya yi nasa jawaban to in lokaci ya rage sai mu amsa tambayoyi in kuma lokaci bai rage ba to sai mai fatiha mu tashi yan uwa musulmi kamar yadda na sha faɗa mana wallahi babban makasudin karatun nan namu shine samun tarbiyya ga matasanmu. na sha faɗa mana idan ka rantse ba ka da fara cewa matsalolin ƙasanmu shi ne rashin tarbiyya inda za a tambaye ka a ce don Allah wace matsala ce za a magance ƙasa ta zauna lafiya a samu shugabanni na ƙwarai mabiya na ƙwarai sai ka ce tarbiyya za a gyara in tarbiyyar nan ta gyaru wallahi komai ya gyaru idan ta rushe komai ya rushe wannan ta sa karatunmu ba gaggawa muke ba sauri muke ba kukun sani duk gabar da muka samu muke ga cewa akwai bukata a shigar da abubuwa na tarbiyya to gwargwadon fahimta da basira zan furta wannan abun wanda wannan ba za ta na idan mun haɗu da wata ayar a gaba da take da kama da wannan a sake maimaita wani abin da kuma ƙari akan wani abin ba to abinda muke addu'a Allah subhanahu ta'ala sa wannan bayanai su shiga cikin zukata Allah ya zaunar da su kuma ya ba da ikon yin aiki da su daga cikin abubuwa da muka faɗa na tarbiyya wanda za mu ɗan bi su a gurguje akwai matsala ta shaye-shaye shaye-shaye na kayan maye a duk duniyan nan da muke ciki babu abin da yake ruguza tarbiyya da harkar tsaro kamar abin da ya shafi kayan maye da kuma shaye-shaye. Shaye-shayen nan abun bakin ciki ba ga yara ba ga waɗansu matasa kai wasu dattawa ma abun bakin suke matan aure ma ba a bar su baya shaye-shayen kayan maye dama a wajen ɗalibai wannan hadis wala haraj wani ɗalibin za a fara masa da cewa ga ɗan wani abu idan ka kurɓa ko ka shaƙa to za ka ji ƙwaƙwalwa ka wasai sai ka ji duk darasin da ake yana shiga kuma idan za ka shiga jarabawa duk abin da ka hada sai ka je yana ta zuwa su kaga yanzu ɗalibin ilimi wanda bai san addini da kyau ba aka gare shi da wannan zai yaudaru tunda shi karatu yake nema ilimi yake nema to sai ya fara amfani da wannan abun tun yana jin abun kamar da gaske ne to abin ya ta karuwa bol mai ta karuwa har kwakwalwa ta zo ta sami ainihin matsala kidnappers din nan babu abin da yake taimakon su akan kashe bayan Allah ba tausayi ba jinkai ba rahama irin shaye-shayen ƙwayoyi akwai yadda suke faɗa akwai abin da idan mutum ya sheƙa shi ko ya shaƙa shi to wallahi baya jin tausayin kowa kuma bai jin ɗan kowa misali ɗaya zan ba ku na tashin hankali akwai matashi da Allah ya taimake shi ya tuba daga harkan boko haram yanzu yana cikin hayyacinsa shi ne yake faɗa yana kuka na nadamar abin da ya a lokacin da yake wacin tafiyar ya ce shi ya yanka mahaifinsa da wuka shi ya kwantar da mahaifinsa ya yanka ya auren da mahaifiyarsa ga wani daga cikin 'yan boko haram duk a lokacin yana ganin daidai yayi addini yi, kuma saboda abin da ake su suna sha suna sha gawa yanzu ai ina jin al tarihin lalacewa ɗan adam daga wannan sai ka diga aya yanzu yana nan yana ta dama mara amfani Allah mai yawan gafara na iya so zai yafe masa to amma kawai na kawo wani domin buga misali ga munin miyagun ƙwayoyi to shi yasa nikan ce don Allah 'yan siyasar mu tun daga mataki na jiha zuwa na ƙasa su yi mai yiwuwa a kan datse harkokin miyagun ƙwayoyi. Wallahi ne a wajena idan za a kashe rabin bajet Najeriya a kan datse miyagun ƙwayoyi kuma a ci nasara ba a yi asara. Daga cin abin da zai taimaka ya zama akwai tsauraran dokoki na ba sani ba sani. wato abinda larabawa suke cewa wato ma an dabihil hilzabin abinda zai sa ka ga goshi yana gumi na ketowa goshi saboda damuwa wanda ya kamata ya hana laifi sai ka ga cewa shi ke ɗaure ma wannan laifin gindi haka ne ko ba haka ba ne ƙila kushe shaida ne akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisa na yanzu na dattawa ya kalubalanci abokan aikinsa yake cewa duk wani a cikinsu nan wanda ya san bai ta'amuli da miyagun ƙwayoyi kuma baya safaran miyagun ƙwayoyi idan musulmi ne ya rantse da alkur'ani idan kuma kirista ne ya rantse da bible wanda duk a cikin sai san bai ta'amuli da miyagun kwayoyi, ko ya sha ko ya fatautin su ya zo yi wannan rantsuwa. ya zuwa yanzu ban ji wanda ya wannan rantsuwar to yanzu idan ya zamo cewa ila wanda za ka ga cewa wakilinka ko shugabanka ko jagoranka laifin da ya kamata a hana yana da hannu a ciki yaushe za a hana wannan laifin to abinda muke roƙo don Allah hukumomin su yi mai yiwuwa su yi ƙoƙari in dai ana so ka tsaron nan ta kyautatu to wallahi sun matallahi sai ya zamo ta'amuli da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan an yi da jana'izarsa sai ta'amuli da miyagun ƙwayoyi ya zama kabar kana amma in dai akwai shi wallahi babu lokacin da ta'addanci zai kare ɗan adam yaji bai tsoron kowa yaji baya shakkun kowa yaji baya tausayin kowa yaji baya kunyar kowa don Allah mai ne ba zai yi ba shi yasa yanzu akwai ƙasashe, wasu ba ma musulmi ba ne, amma sun san mutuncin ƙasarsu, sun san ƙimar ƴan ƙasarsu. dokar duk wanda aka kama da nuguwar ƙwaya shine a rataye shi shine a raba shi da rayuwa kuma wannan ƙwayoyin nasa a lalata su a kone su a halaka su wannan shi shine kamata a ce dagororin ƙasarmu sun yi mana duk wanda aka damƙe shi yana harka miyagun ƙwayoyi na farko idan wani gida ne gwamnati ta fizin ɗin wannan gidan ta kwace shi ƙwayoyin nan ga baki ɗaya a ƙone su a bainar jama'a shi kuma a yi masa horon da zai zama darasi ga duk mai sha'awar irin wannan in an kama wani jami'in tsaro wanda aka same shi yana ta'amuli da miyagun ƙwayoyi shi ma a yi masa hukuncin da zai zama darasi ga na baya to idan aka ɗauki wannan matakin wallahi wannan matsalar za a kawo ta. wasu suna zargin cewa wani lokaci za a zo a kama miyagun ƙwayoyi ko na abin nan ko na sha ko na shaƙawa idan an kama abu mai kaman gram nauyin gram 25 misali to ana zuwa kotu ana komawa ana zuwa kotu ana komawa ba a yi la'akari ba sai koma gram 20 ana zuwa kotu ana koma sai ya zama tsora gram 10 ina sha biyar ɗin suka tafi wannan shi ne irin abubuwan da ake zargin suna faru to muna roƙo a sani daga cikin ya na khams laluroni da Allah dora wa shugabanni akwai alkin ta hankula akwai kula da hankulan waɗanda ake shugabanta kula da hankali kuwa matakin farko a yanzu shi shine ta ta'amuli da miyagun ƙwayoyi. Allah ya sa wannan saƙo ya isa kunne ko kunnuwan da za su ɗauki mataki kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaba ta biyu daga cikin abubuwan da muka yi magana akwai harka Wani iyazu ta fasikanci abinda abun bakin ciki da ta kai ke zama ruwan dare tsakanin mata ya su ya su tsakanin maza ko tsakanin maza da mata ko jiya a sallar dai na faɗa kuma zan sake maimaita wannan ya mai martaba sarki muna roƙo tun kafin zuwan azumi na faɗi ko muna nan ko ba ma nan a ɗauki mataki mai ƙarfi na abin da ya shafi sallolin tahajjudi da ake abubuwa da ake na ɓarna yadda suke shigowa cikin kunnuwan musulmi muni mace ce za ta nemi cewa za ta taho masallaci ta hajjudi mijinta ya ɗauko ta da mota a matsayinsa na mutumin kirki mai addini ya aje ta kofar masallacin mata shi ya taho yana aje ta za ta waske ta tafi Allah shi san inda za ta je da wani lalatacce dan uwanta ga saban Allah ga tun aban su kare tsiyarsu dama ta yi tamin lokaci kaza ake fitowa sai sauri ta dawo mijinta ya ga kamar daga masallaci ta fito kwana wajen uku da ya wuce na ce lalle kowane mai gida ya hana matarsa waya domin da waya ake shirya wannan shaidancin abin ta takaici biyan nan sai wani kira ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya ce to malam gargaɗin da aka yi yanzu sun sake dabara sun sake salo sai ya ce bari ya ba shi wannan ɗalibin namu matarsa ta karanta masa irin abin da yake faruwa kun ga daga cikin abin da muka faɗa shekaran jiya duk mai gidan da zai taho da matarsa da 'ya'yansa ta hajjubi idan ya zo bakin masallaci ya tsaya sai ya ga sun shiga cikin masallaci sai ya ga matan nan tasa da 'ya'yan nan nasa sun shiga cikin masallaci sannan shi ya wuto a nan masallaci inda ainihin ake yin sallah haka muka faɗa ko sannan muka ce duk matar da ya zamo za ta zo masallacin ita kuma a karɓe wayarta har ma nake cewa mai gidan ya duba a cikin da jakarta in ma akwai wata ƙaramar waya ita mai ɗauke ta. saboda haka alhamdulillah lokacin da muka yi wannan magana masu gidaje da yawa sun ji kuma sai suka so ma ɗabbaƙa wannan shawarar da muka ba su suka so ma ɓace wayoyin matansu idan za su wata hajjiri abin ta kai sai sai suka ce in kun san wata ba ku san wata ba sai mace ta shigo masallaci wala Allah kafin a fara sallah ko an fara sallah sai wata ta zo mata da wasiƙa shi wancan lalataccen shi rubuta wasiƙar cewa mu haɗuri kaza sai ta tashi sumi-sumi da zimma za ta fita sake alwala ta fita ke nan yanzu shi ne abinda suka fara tuwa mai martaba sarki abinda muke roƙo kamar yadda na faɗa wannan masallaci abinda muke gode ma Allah mutane da yawa suna sha'awan tahajjudi a wannan masallacin yadda labari yake zo mu akwai mutane daga kwanar hukuma wasu ma daga takai wasu daga kacako dama na an da za an ce ma malam ya tayar da ciyawa da abincin sahur suke tahowa in sun juya lokaci zai ƙure sa su yi sahur dinsu to wannan abubuwa na alkhairai da Allah ya dasa a wannan masallaci ba za mu so wasu bara gurbi su bata su ba to shi ya sanya nake roƙo a wajen mai martaba sarki cewa lalle a samar da kwamiti mai ƙarfi musamman ɓangaren mata 'yan hisba ya zama na farko daga sharuɗin da za a kafa duk matar da ta shigo masallaci da zimmar ta hajjiri to in ta shigo ta shigo kenan ba za ta fita ba sai an kammala sallah sannan ta fita in babu ruwa na farko in zai yi a tana da ruwan alwala a wajen mata in babu kowace ta zo da fiya watan alwala in alwala ta wani. amma duk matar da ta shigo sai dai in ba ta lafiya a nemo ambulan ta zo ta dauke ta fita da ita amma ba dai ta fita da ita tsara ce ta yawa dararen da ake neman gafara Allah da ‘yantawa daga wuta a ce wai shi ne za a ji kuma saba ma Allah subhanahu wata'ala to wannan alfarmar muna roƙon mai martaba sarki a kula mana da ita sannan abin da ya shafi zaman kashe wando na matasa shi ma mun yi magana a cikin Allah subhanahu wataala ya ni'imta mu da hanyoyi da yawa na neman rayuwa da sana'o'i ƙanana kuma wanda akwai albarka a cikin su amma da yawan zaka ta matasan mu ba su lamunci wannan ba wasu su taho daga wasu jahohi wasu ma daga wasu ƙasashe su zo su mamaye wannan sana'o'in kuma matasa su zama ƴan maula a wajen su su zamo ainihin yaran su wannan ba dabara ba ce mu sani cewa daga cikin yancin farko a wajen ɗan adam ka zamo cewa kai kake ɗaukar nauyin kanka da kanka wanda ya mika hannunka, ba zai iya miƙa ƙafa ba in ka mika hannu sai bai ka lankwashe ƙafarka duk mutumin da ya zamo kallon alal nas to kuma ba ka da ba ka da bakin magana saboda ka don Allah matasanmu ku tashi tsaye a wajen neman sana'o'i ga sunan da yawan gaske kuma kyakkyawan ne ka za ta sa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan sana'a taka sannan neman ilimi a daidai wannan lokaci wanda shi ma dole ne a haɗa biyun nan na yi dogayen bayanai a baya musamman ka na addinin da addinin ka ba zai zauna lafiya ba sai ka fahimce shi babu wanda aka ce dole sai ya zamo malami na fatawa babu haka amma dai ka san ilimin da tauhidinka ibadarka ma'amalarka ka kowace iri ta addini to ka nemi ilimin da ba za ta yi kowa sai da wannan ilimin in ka yi wannan to ka yi makanka gata kuma ka nuna ka san Allah ya kawo ka duniya saboda shi saboda ka muna roƙon matasa za ku faɗaka ku farka akan wannan abubuwa to sannan abin da ya shafi abubuwa shi ma da matasa suke yi na abubuwa da za ka iya kira tata mun yi zan kulle akan wannan ya kai bawon Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne kuma baya karɓan wani abu sai mai tsarki kun sha jin wancan hadisi na ibn mas'ud ina jin hadisi na hudu wanda manzo alaihi salatu wassalam ya ambata wani mutum a azbara ya ya yadayhi ila samai ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik mutum ne gashi yayi doguwar tafiya kuma hadisi ya ce ana amsa tambayar matafiyi sannan gashi da alamar wahala ga kura ga gizo ga kuma ya ɗaga hannunsa manzo Allah yana cewa Allah yana jin kunya bawa ya ɗaga hannu ya addu'a hannunsa ya dawo zero ba komai sannan yana cewa ya rab ya rab kalmomin da annaba suke roƙon Allah da su to amma kash abincin sa haram abin shan sa haram tufafin sa na haram yana yaro da haram aka ce da shi manzo Allah ya za a karba addu'arsa. to duk mutumin da zai zama abin da zai ci ta hanyar tata ya tabbatar haramun yake ci in ka ce da 'ya'yanka abin da ka samu a tata ka cuci rayuwar 'ya'yanka kuma ka karye gadon bayansu na samun nagarta a rayuwa duk abinda Allah ya haramta wani abu babu albarka a cikin sa Allah da ce ya wanda zai na amanu inna mara samuru sai ce wani mai siru ƙarshe Allah sai ce wani abubuwa zai ce sun min amal shaitan datti ne daga aikin shaitan saboda haka halattun da Allah ya umarce mu mu nema wallahi in ma ba mu neme ta ta hanya ba ka nema ta haramtacciya to dai ba ƙari wannan abin da shi ne saboda haka ya kamata mu faɗaka da wannan abubuwa suna da yawa to za mu tsallaka a wajen gabatar da godiya da kuma addu'o'i na alkhairi ga bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas ko la lahu, man la shukuru na duk mutumin da bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba ko kuma duk wanda bai gode wa mutane Allah ba zai gode masa ba babu wani abin da mutum zai yi shi ya kai gaci ya zama kai kadai gayya dole sai wasu dafa masa sai wasu taimaka masa manzo alayhi salamu Allah sai sai huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka ya karfafe ka da nasarar sa. da ƙarfinsa da kuma muminai kenan kaga ashe sahabbai sun dafa wa manzo alaihi salatu salam har ya zama ainihin an kai gaci to na tabbatar abubuwan nan da suke gudana in bar da dafawar bayan Allah abubuwan nan ba za su faru ma ba ballan na ya zama an kai gaci to na farko bayan godiya ga rabbul izzati subhanahu wataala wanda shi ne ya ba mu komai ya ba mu lafiya ya ba mu lokaci har abubuwan nan suka kawo yanzu to kuma muna gabatar da godiya ta musamman a wajen mai girma gwamnan jiha malam umar namadi allah subhanahu ta'ala ya kara masa lafiya kamar yadda na faɗa kun gan ya zo tafsiri ranar asabar wannan faɗa muku tun a ranar ya kudurci tun daga juma'a zai ci gaba da zuwa tafsiri har yau ranar rufewa to amma nauyin shugabanci ya fi ƙarfin haka duk sauran wunin nuka na in da wunin farko har jiya yana da niyyar zuwa to amma kuma baki sun danne shi abubuwa sun danne shi bai iya zuwa ba yau din ma Allah shi sa abubuwa nawa ya murde ya taho to muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa albarka a rayuwa da girma gabna kamar yadda kuka sani ba wai wannan tafsirin na babban masallaci ba akwai sauran tafsirai da ake a cikin sauran masallatai a garin nan wallahi duk shi ya ɗauki nauyin tallafawa ba na wannan masallacin kaɗai ba kuma kun sani tafsirin mu na sati sati shi yace ya ji ya gani kuma tunda aka fara har yanzu abun bai tsaya ba sakamakon yadda abin ba sha'awa ya ga dandazon matasa ce ko ya gamsu cewa ana gamsuwa da abin da ake shi ya sanya mutane suke zuwa saboda kai yi umarni a ci gaba da na sati sati kuma Allah ya ciyar da abun gaba ya zuwa yanzu to muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa iyayensa da suka rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu babban ɗansa shi ma namijin Allah ya masa rasuwa Allah ya fi masa Allah kyauta makwancinsa 'ya'yansa da suka rage Allah sa su zama farin ciki a wajensa Allah ya jibanci tarbiyyar su ya alkinta rayuwar su ya masa albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara azurta shi da mashawarta na ƙwarai na yi addu'ar da na san wasu ba za su so ba amma ni ba ni da zaɓi ce na ina cewa duk wanda zai zo ya zauna da shi don buƙatar ƙashin kansa ba ta al'umma ko addini ba Allah ya kanta shi daga gare shi duk wanda al'umma ne a gabansa hidima addini ce a gaban su Allah ya kusato da su a wajensa kuma Allah ya taimake su su haɗa ƙarfi da karfi su taimaki al'umma da addini kuma Allah ya saka wannan a cikin mizanin kyawun ayyukansu da girma gwamna ayyuka na alkhairi ba za mu iya lissafe su ba amma zan dan ambaci dan wani abu abu na farko akwai sha'anin hisba Hizban nan ita ce ƙashin bayan umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna. Na tabbatar da cewa ban rena ma wanda suka gabata ba, amma gaskiya hizba ta rike ba ta samu ta goma shi irin wannan lokacin ba. Yadda aka alkinta ta motocin hawa duk abubuwan amfani kuma aka samu mutane nagartattu aka ba su wannan jagoranci. Duk lokacin da ka ba nagartacce aiki to ka so a yi aiki. duk lokacin da ka samu taɓo laɓo ka bashi to baka so a yi wannan aikin ba saboda haka muna addu'a ga mai girma gwamna Allah ya ƙara masa albarka a rayuwa kuma a ƙara wa hisba ta goma shi a ƙara ba ta goyon baya a wajen daƙile kowace irin baɗala da ake a wannan jiha ga baki ɗaya ku shaida ne babu wata jiha da ni dai na sani arewacin Najeriya wata Allah ya ba ta zaman lafiya irin jigawa kuma ni ina fassara cewa mafi yawa baka dokokin Allah gwargwadon iko da hana badala shi ne sabbin da Allah yi wannan saboda yanzu muna magana da mai martaba sarki nan nan abin da yake faɗa mun zakka da aka lissafa ta kayan abinci kadai sama da biliyan ɗaya wannan ta kayan abinci ba magana ta dabbobi ko ta kuɗi kayan abinci ya kai wajen biliyan ɗaya da wasu miliyoyi masu yawa haka abin yake a masarautar haɗe da da sauran ainihin bangarori da suke aiwata da zarta. to duk lokacin da za ka fitar da haƙƙin Allah ka ba wanda suka tantanta to kai ma Allah zai kalle ka da idon rahama duk lokacin da za zaka daƙile sabon Allah to Allah zai kalle ka da idon rahama saboda haka mai girma gwamna muna godiya akan abubuwan da aka yi wa hisba kuma muna roƙon a ƙara ninkawa na faɗa a watan shekarar mai girma gwamna ofisoshin nan na hisba a yada su musamman a cikin lunguna na ɓangaren manoma da makiyaya. Domin mafi yawa matsalolin nan da ake samu na farko akwai rashin ilimin addini akwai kuma rashin wanda za su tsawata. To abin da ke roƙo a wajen mai girma gabana na san ana yi. A haɗa kai da hukuman ainihin SUBEB a wajen ƙara yaɗa makarantu da kuma samun masu koyarwa a waɗannan lunguna. Wallahi duk lokacin da ɗan adam ya san ilimin rayuwa ya san ilimin addini to za ka same shi mutumin kirki mai son zaman lafiya amma duk lokacin da mutum ya jahilce rayuwa da addini to in ba fitina ba babu abin da yake nema in ba tashin hankali babu abin da yake nema to muna roƙon a ƙara yaɗa irin waɗannan wato ainihin makarantu da sama masu malamai kuma a samu malamai za su dunga shiga hatta limamai suna ilimantar da su addinin musulunci su ilimantar da talakawa ina jin kusan kwana biyu da ya wuce ina yi wa mai masallaci raha ina ta zakafin da kai idan an fitar ba limamai kadai za a ba ba a bai wa sauran talakawa bukata to bayan na koma sai wani bawan Allah kiran daga wani ƙauye yace malam na ji bayanan da kai akan zakka mun ji daɗi to amma mu nan limaman mu sun ce in mutum bai bayar ba ko da yaushe ana bin shi ba shi, sai ya kawo ma'ana ta ga tun da shi ne za a kawo mawa ba ta faɗi ba koyo su sai ka kawo to duka wannan jahilcin addini ne yasa irin wani abu suke faruwa amma idan aka yada ilimi kaga a musulunci ana saukowa idi zakatul fitr ta faɗi Allahumma mutumin da yake da iko yake bayarwa shine za a ce ana jin sa bashi amma in dai baka da iko har aka sauko idi ta riga ta faɗi to amma sai liman ya ce a'a ana nan ana zai ta bashi ma'ana ko da yaushe ka samu ka kawo in akwai ilimin addini duk ba za a zo ana yaɗa irin waɗannan abubuwa ba to alhamdulillah kuma na faɗa na san ana waɗannan abubuwa amma muna fatan a ƙara ainihin nunka ƙoƙari a kan nada da girma gabna muna godiya a kan abubuwa ba za mu iya lissafa su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu sanin su fatan mu Allah ya fi mu yabawa ga abin da kake yi Allah ya fi mu yabawa ga abin da kake yadda ka soma wannan mulki a cikin nasara da mutunci Allah sa ka kammala a cikin nasara da mutunci duk wani alkhairi wanda baka iya tunowa ba Allah ya tuna maka shi ya tuna wa muka fatan ka tuna maka ai wannan alkhairi duk wani sharri duk wani abin da ba daidai ba wanda aka kasa tunowa a dakile muna roƙon Allah ya tuna maka shi a dakile wannan ko Allah ya tuna ma wani makusancinka a tuna maka a dakile wannan barna duk abin da zai zamo cin nasara ga addini da bayan Allah Allah ya ankara da kai wannan abin domin a aikata ya zamo an samu tsira a lahira ba za mu gushe ba sai mun gabatar da godiya ta musamman ga masarautar dutse duk abinda muke yi da ba zasu ce muke yin rawa nan ba farko da za mu ambata da ba sarki da sunuhu sunusi Allah ji kansa da gafara da rahama shi ne sinadarin fara wannan tafsiri da shi da shak Ja'far Mahmud Adam kullum sai na faɗe su su ne sababin wannan tafsiri na faɗa muku a lokacin da mai martaba sarki ya nemi a yi malam zafar ya zo ya sa ni a gaba yana min roƙo da magiya in yi nasi ba zan yi ba muka kai ruwa rana ya kawo da dalilan da na kasa turewa dole dai na karɓa Allah ya sani ina ji a ta ban cancanta ba to amma dai mukurahun kuka labatsan haka dai na fara har Allah ya kawo inda ya kawo mu to zaton da nake bayan Allah nan duk abin da aka na alkhairi suna da kamashu a ciki saboda manzo alaihi salam yana cewa duk wanda yayi yi nuni zuwa ga alkhairi to kamar wanda ya aikata alkhairi ne wannan bayan Allah muna roƙon Allah cika musu da dukin su kuma Allah subhanahu wataala ya kula da bayan su martaba sarki na yanzu wanda shi Allah subhanahu wataala ya dora ma wannan nauyi muna masa addu'a Allah ya taya shi muna masa addu'a Allah ya ƙara riko da hannayensa Allah ya buɗe basirarsa da tunaninsa ga dukkan abin da zai zamo alheri ga addinin musulunci ga jiha ga baki ɗaya. Allah ya karfafe shi da taimakonsa ya karfafe shi da bayansa na ƙwarai masu kishin addini da kuma al'umma. Dukkan abin da zai zamo masa cikas muna masa addu'a Allah ya kawar masa da wannan abin. duk abin da zai zama cin nasara to Allah ya sahale masa wannan abin Allah ya zama gatansa a ko da yaushe bafansa babanmu dattijo mai girma ga ladima ba za mu taɓa mantawa da shi a kowane lokaci ba bawon Allah nan so da dama wani lokaci in mun yi waya ya kace malam ko baka zo wallahi muna tare a rediyo Bana yarda darasin ne ya zama ya wuce ni kuma ni na san haka kuma wallahi yana babu gudun moyi wanda anan ba muhallin faɗa ba ne ba muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kowace irin damuwa bayan sa gabaki ɗaya da zuriyar su gabaki dayan su muna masa addu'a Allah ya alkinta su Allah ya riko da hannayen su Allah ya masa albarka da girma wambai muna yi maka dindina da godiya bayan Allah wannan wurin muna ambatan iya shugabanni wa illa akwai mutanen da alkhairan su wannan tun da muka shigo garin nan har yau alkhairin su bai yanke ba to anan ba muhallin ambatan su bane ba muna ambatan shugabannin nan saboda mun gamsu zuwan sai daga cikin abin da ke kara ba wurin nan ta goma shi zuwan sai yake sa wasu su zo kuma wani zai dan fara da gangan kuma daga nan ma ya dore da tan wane yake rakowa to amma kuma Allah subhanahu wataala shi ma sai ya fahimtar da shi sai ko ba wani shi ma ya zo to bi girma won bai kullum muna tare a dukkan karatutukan nan muna maka addu'a ta alkhairi Allah ya kara maka lafiya Allah subhanahu wataala ya ji kan mahaifa hakiman mai martaba sarki da yawan su ba za mu yi ambata sunayen su ba duk a waje suke zama to muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya riko da hannayen su Allah subhanahu wataala ya musu albarka Allah ya sa wannan abu a cikin mizanin kyawun ayyukan su ba za mu rushe ba kamar yadda muka yi wuri martaba sarki mai rasuwa addu'a dole mu tuno aminin mu bawan Allah sarkin gabas alhaji abubakar abdullahi muna tuno mai girma tsohon sa'in dutse alhaji ibrahim rabilu ba za mu manta da datti da baban munazir da wakafi ba ma da ba da masu haka nan ba za mu manta da malam ahmad kwamandan wannan masallaci ba akwai mai girma wani dutse Allah ya dukansu shi ma da gafara to waɗannan bayan Allah ba za mu manta da su ba irin gudunmu da suke ta badawa a wajen wannan karatu hatta ta hajjiri da ake a masallacin nan da su ake yi to wannan bayan Allah muna matsa don Allah ya gafarta laifukan su Allah ya yafe laifukan su Allah ya kyauta makwancin su Allah ya kula da bayan su kurakuran da suka yi ba Allah muna roƙo Allah ya gafarta musu daidan da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su cikakken lada Allah ke riko da hannayen bayansu Allah kada ka bari bayan su zama lalace Allah ka shirya bayan su ka yi mata albarka akwai shi ma sa'i wanda daga shi sai wannan alhaji audu bawai shi kuma ba shi da lafiya ya samu paralyze to ana roƙon addu'ar bayan Allah gare shi Allah subhanahu wata'ala ya tashi kafadunsa Allah ya yi damu Allah ya ba shi lafiya sannan akwai wata baiwar Allah ta roƙi dan Allah a saka ɗanta a cikin addu'a danta ya tafi tsawon shekaru ta rasa inda yake to wannan baiwar Allah muna mata addu'a wannan ɗana ta Allah ya dawo da shi gida a cikin aminci a duk inda ya samu kansa Allah ya tsare shi a inda yake Allah ya dawo da shi a cikin aminci Allah subhanahu wata'ala ya zama ainihin gatarsa. yan uwan musulmi akwai yan kwamitin tafsiri na wannan masallaci wanda su ma dole mu isar da godiya da jinjina gare su bayan Allah nan suna taka rawa ba ta wasa ba daga cikin abin da masu kai masallaci a yanzu sun samar da wani website na iya karatuttukan masallacin nan kama daga abin da ya shafi karatun babban limamin masallaci Professor Abubakar Salibin nan kudu da ma mu ma wanda ne muke yi na tafsiri to duk sun saka ainihin ga baki daya ta yadda duk wanda yake bukatar wannan karatuttuka to a cikin sauki zai sami wato ainihin wannan karatuttuka. sannan akwai bayan Allah da suka ɗauki nauyi karatuttuka su ma dole mu suka su a cikin addu'a akwai dattijo ciyaman isa ahmad duniya ba hutu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ba shi hutu duniya da lahira wato yadda yake rige-rige akan kan wani riga shi a tafsirin masallacin na wala za ka yi mamaki malam sani korauda yana nan zai faɗa muku kusan tun kafin azumi da kusan sati uku ko hudu ya dunkulo kuɗi ya kai wa gidan rediyo don kawai ya riga shi to muna masa addu'a Allah ya masa kyawun sakamako Allah ya faranta masa Allah ya ba shi lafiya neman lafiya da zai tafi Egypt a watan gobe Allah ya kai shi a cikin aminci ya dawo da shi a cikin aminci Allah subhanahu wata'ala ya alkinta lafiyarsa Allah subhanahu wata'ala kuma ya kula da bayansa akwai fiyaman na lokacin gwamnatin dutse shi ma ya dauki nauyi na wannan karatuka ina jin ko a JTV ko a NTA ko abin da ya kama da haka to shi ma muna yi masa addu'a Allah ya masa kyakkyawan sakamako Allah ya shiga a cikin sha'anin wannan mulki nasa Allah ya taimake shi da mashawarta na kwarai Allah ya karfafe shi a wajen sauke nauyin da ya dora masa akwai bawan Allah da shi ma ba zan iya tuna sunansa ba wanda shi ke daukar nauyin wannan karatu a radio a Freedom Radio to shi ma wannan bawa Allah muna masa addu'a Allah ya nufi kyawun sakamako Allah ya saka a cikin mizanin kyawun ayyukansa yan uwa abin da yasa bayan Allah nan kullum muke masa addu'a sakonnin nan suna isa inda ba ku zato wallahi wani daga ibada yace mun suna jin rediyo jigawa ibada suna sauraron abubuwan da ake matsalolin da Allah ya warware ta hanyar karatun babban masallaci wallahi Allah kaɗai ya san iyakarsu ba ra nake faɗa muku akwai wani bawan Allah mun yi magana a akan sada zumunci da rungumar ƴan uwa da yafiya da ƙaunar ƴan uwa da haramcin gaba bawan Allah na ya kira ne ya mun rantsuwa yace akwai famili a garin su sama da shekara ashirin ba sa ga maciji da juna amma sakamakon karatun nan da suka jira na ɗaya suka zauna suka yi sulhu su gyara tsakanin su to ko wannan abin abin da ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wataala ne saboda ka sakonnin suna zuwa kuma Allah shi kadai ya san wanda suke amfana da wannan sakonni abinda dole zan faɗa kafin na faɗin abin da na faɗa da ƙarshe jiyan nan wajen rufe tafsiri na yi nasiha ga 'yan uwa 'yan kasuwa 'yan kasuwar dutse ku ji tsoron Allah ku tausaya wa bayan Allah wallahi ni a arewacin ƙasar nan ban san gari mai muguwar tsadan farashi irin dutsen sai dai abuja za ka iya kwatantawa zan ba ku wani misali guda ɗaya yanzu akwai wanda zai ke faɗa mai in ka tafi nan shawarin kwanan masara dubu ɗaya ne da ɗari hudu ƙi da ɗan kai amma kana shigowa dutsen cin gari za a ce ma dubu da ɗari bakwai ya ilahi yanzu dan tazaran nan wanda in aka je ka a guje za ka iya isa a ce har an yi ƙarin abin da ya kai naira ɗari uku a tausaya wa bayan Allah mana wallahi duk wanda bai tausayi Allah ba zai tausaya masa ba aski wannan aski akwai ɗana na zo da shi ya tafi aski wai sai dawo min wai ɗari biyar na ce ta zo fata kai za a sake mata saboda Allah za ka ga cewa ka je garuruwa ka samu cewa naira ɗari biyu amma wai yanzu a dutse akwai inda ake askin ɗari bakwai haba bayan Allah to gaskiyar lamari ya kamata a ji tsoron Allah wallahi tsadan nan ta wuce hankali tsananta wa bayan Allah ya wuce hankali sunna ce ta Allah duk wanda ya tausaya wa bayan Allah Allah zai tausaya masa duk wanda ya tsananta wa bayan Allah Allah zai tsananta masa kai dan kasuwa da ake buƙatar kasuwanci kai zama sababin samun tsiranka a lahira amma sai kasuwanci kai zama sababin cutar bayan Allah da tauye bayan Allah to wallahi irin marasa tausayin nan na gaya muku Allah bai faye sa albarka a kasuwancin su ba sai mutum yana murna ka gama zalunta bayan Allah ka tatse su ka tara kuɗin Allah ya jarrabe ka da abin da sai ka nemo ciko ka samu kanka ina amfani ba ibare saboda ka don Allah a tausaya bayan Allah albarkar nan a wajen Allah take ba tarin kuɗi ne yake zama wa albarka ba Allah zai baka kuɗi ya hana ka hutu Allah ya baka kuɗi ya hana ka kwanciyar hankali saboda ka katse bayan Allah ka takura musu ka tsananta musu a tausaya shi ma Allah sai tausaya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji tso ku ji tausayin na ƙasa Allah subhanahu wataala kuma Allah sai tausaya muku ba za mu tsaya ba sai mun yi godiya ga ɗan midiya wanda suke tare da mu yau da kullum a wajen ɗaukan wannan darussa da wato ainihin tace su da kuma isar da su inda za su amfanar wannan bayan Allah muna man godiya da addu'a alkhairi Allah ya biya muku bukatun su da alkhairi yan agajin mu na masallaci wallahi ina jinjina matasan nan akwai wanda za ka ga haka muka wuni da su a tafsirin nan kuma a tahajjud ya za mu kwana da su to wannan matasa muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya haskaka rayuwarku Allah ya biya muku dukkanin bukatunku da alkhairi Allah ya faranta muku duniya da lahira iyayen da suka haife ku suka ba ku wannan damar kuma Allah ya musu albarka Allah ya faranta musu Allah ya biya musu bukatocinsu ainihin na alkhairi akwai masu hidima daban-daban wanda dai gaskiya ba za mu iya cewa duk mu iya lissafa su ga baki ɗaya ba to amma dai ina ma duk wani wanda ya taka rawa a wajen gudanar tafsirin nan ina masa addu'a alkhairi ko ba kai wani abu ba ka zamo daga cikin masu zuwa ina ma addu'a alkhairi domin zuwan ku cika wurin yana ƙara ne, yana ƙara ƙarfafa wa mai karatun gwiwa da zan zo in zauna in ga mutum uku hudu biyar biyu da ta daga sun koma uku to ne ma sai in yi sallama sun koma abin da to amma kullum ka ga mutane suna zuwa alama ce ta suna gamsuwa to addu'ar da nake abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan da baki daya abinda na faɗa na kuskure Allah ya yafe mu kuma Allah ya mantar da kowanne kuskuren kada ku koma ta kansa dukkan wanda suka turo bukatoci na addu'o'i wallahi ba zan iya lissafa su ba mutane da yawa su roki ai masu addu'a ko dai wanda suke cikin matsaloli ko marasa lafiya ko wanda suke cikin hali na kakani kare ya Allah duk wanda suka turo neman addu'a Allah bayin ka dai ka san su abinda suke roƙo na alkhairi gare su ko ga makusatansu Allah ka biya musu wannan bukata ta da kai ya Allah duk abin da yake damun su ko su ko makusatansu Allah ka yaye musu duk abin da suke jin tsoro ko su ko akan makusatansu Allah kare su daga wannan tsoro ya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya ya Allah ka zaunar da kasar lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar lafiya matsalolin da muke fama da su Allah ka yaye mana su Allah ka ta karfin abu Allah ka yaye mana kalmar da zan faɗa a yanzu ta ƙarshe sako ne a wajen mai girma gwamna Allah ya ƙara masa lafiya mai girma gwamna mun sami labari cewa alhamdulillah gwamnatin tarayya ta yi ƙodar kayan abinci sosai sosai a cika ƙasa da su to muna godiya akan wannan wato ainihin abu da aka yi amma daidai lokacin mai girma gwamna bahaushe yana cewa wanda ya koya maka kamun kifi ya koya maka abinci na rayuwa wanda ya baka kifi kasi ya baka abincin wani wannan abu da za a ce an koda daga wata ba mai dorewa ba ne kuma wani abu ne wanda in aka ci gaba da haka za a karya gwiwon manomanmu na gida idan mu ba sa yin noman nan mai girma gabna abin da muke so ku isa mana da sako kuma alhamdulillah ma dalla da yan sako irin ku a isar wa shugaban ƙasa abinda muka fi so mu a wadata manomanmu da isasshen taki mai sauki a sama masu duk wani abin da zai masu wahala ta fuskar noman nan abun kashe kwari ne menene iri mai nagarta ko menene a sama ma waɗannan manoma namu sannan a saman mana kyakkyawan tsaro wanda za a iya samu a yi noman nan na faɗa ba su ɗaya ba jihar jigawa kaɗai idan da za a ce a yi noma na rani da damana ƙasar nan da Allah ya ba jihar wanda wallahi za ta ci da Najeriya har a fitar a waje to amma da yawa suna da gonakin suna so su yi noman taki ya fi ƙarfin su abun feshe ya fi ƙarfin wasu yankunan ba su tsaro da girma gabna wannan sakon idan Allah ya sa aka isar da shi manoma suka samu kyakkyawan yanayi za a samu ƙarfin gwiwa kuma abinci wadata irin yadda ya kamata maganganu suna da yawa ba zan iya karkare su ba dole in takaita a nan abinda na faɗa na daidai ta ne daga Allah subhanahu wata'ala abinda na kuskure wannan kuma gajiyawa ta ce ina fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mai ina maimaita addu'a mai girma gabna da kai da jama'a ka gabaki ki da masu taimaka maka Allah ya muku albarka ya martaba sarki da kai da ƴan majalisar ka gabaki ɗaya Allah ya muku albarka Allah ya riko da hannayenku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh